Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci goma sha shida 22 da kuma mita 25 sai kuma dubu da da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya FM. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a jama'a tare da sallama usman ahmad kabara ne tare da ibrahim almasi garba daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a cikin shirinmu na la'asar yau lahadi sha uku ga watan nuwambar shekarar 2016 amma da farko bari mu ji labaran duniya amma kanunsu. su hillary clinton ta ɗora laifin kayan da ta sha a zaben shugaban amurka kan shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ana ci gaba da zanga-zanga kan zaben donald trump a matsayin shugaban amurka sannan amurka ta amince ta karbi wasu 'yan gudun hijira daga kasar australia To za mu ji a cikin cikakkun labaran abin boye fa ya fara fitowa fili domin gwamna Adama da tawagarsa sun ce zaɓe na gaba za su zaɓi mutum ɗaya ne tilo. naka naka ne za mu tsaya a kan namu demokuraɗiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba a yi ba daga zaɓen amurka mun tabbatar da allah yake ba da mulki watanni uku za ka rantse da ƙur'ani trump ba zai kai zaɓe ba amma allah mai ba da mulki ya bashi To a jamhuriyar Nijar kuma an daɗa tsawaita dokar ta ɓaci ɗin nan da aka sa a yankin Difa don ci gaba da daƙila ta'addancin Boko Haram. abubuwa ne wanda ya shahi soja mu bakin mu ba su goyon baya mu yi addu'a kasar Nijar gaba ɗaya ba difa ba ko ina ma Allah ba mu zama lafiya ka gani alhamdulillah tule dipte gaba ɗaya sun gamu sun ba da goyon baya na kaka za a yi Allah ka mu zama lafiya To Allah ya sa mu dace. Za kuma ku ji wasu ɗalibai a Nijar ɗin sun yi bore jiya sai kuma maimaicin shirinmu na duniyar Amurka. Amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ta yi da waɗanda suka ba kwamitin yakin neman zaɓenta gudunmawa, Hillary Clinton ta ɗora laifin kayan da ta sha a zaben shugaban ƙasar Amurka kan shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey. Tana mai cewa sake shiga binciken amfani da akwatin saƙonnin imel na saba na kanta da ta yi. a maimakon na gwamnati ya kashe ma kwamitin yakin neman zaben ta gwiwa matuƙa kusan sakonnin dukkanin ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a na ƙasa sun nuna cewa 'yar takarar ta jam'iyyar democrat ta sha gaban abokin karawarta na jam'iyyar republican donald trump 'yan makonni gabanin gudanar da zaben har zuwa ranar zaɓe talata to amma sai ya yi nasara ta bazata a faɗin ƙasar yayin da aka fara ƙidaya ƙuri'u sannan nasararsa ta tabbata ƙasa da sa'o'i sha biyu da kammala zaɓe a akasarin wurare clinton ta gaya ma waɗanda suka ba ta gudumawa cewa nazarin ra'ayoyin jama'ar ƙasa na nuna cewa a wasiƙar da komi ya rubuta ma majalisar tarayyar amurka kan sake gano wasu saƙonnin imel. wanda aka kuma bayyana ga jama'a ana kwanaki sha ɗaya kawai suka rage a gudanar da zaɓe ya kasance wani babban naƙasu da kuma eh, wato da aka kasa jure masa wasu mutane uku da suka shiga tattaunawa ta wayar da clinton ta yi sun tabbatar da ra'ayin da ta bayar kan zaben a cewar kafar labarai ta reuters gadoji na haɗa kan jama'a muke so ba katangar raba su ba abinda masu zanga-zanga suka yi ta daga murya suna faɗi a kenan a asabar a harabar otal ɗin ƙasa da ƙasa na trump da ke nan birnin washington dc wannan wani martani ne kan alkawarin da trump ya yi na gina katanga a iyakar ƙasar ta ɓarin kudu don daƙile shigowar 'yan mexico waɗanda trump ya bayyana da miyagu kuma masu faɗi tun da farko da daren jiya asabar ɗin masu zanga-zanga sun raya dare da rike wutar kendir a gaban fadar white house kafin suka doshi titin pennsylvania avenue zuwa otal din inda suka katse zirga-zirgar motoci suka kuma shiga ambaton wasu kalamai ciki har da na cewa ba mu son zababben shugaban ƙasar wata, ma'aikaciyar muryar amurka da ke kan hanyarta ta zuwa aiki na daga cikin waɗanda 'yan sanda suka karkatar da akalar motocinsu don kauce ma shiyar 'yan zanga-zangar haka zalika masu zanga-zanga sun bazu kan wasu tituna da wato gandojin shakatawa a sassan amurka a jiya asabar ɗin ta yadda mutane sama da dubu biyu suka yi tattaki tun daga dandalin union su kwaya zuwa katafaren ginin trump na trump tower inda hasali ma nan trump ke da zama kuma nan yake ganawa da kwamitin na ɗan mukamin gwamnatinsa an kuma shirya ƙarin zanga-zangogi a ranaku masu zuwa a kafar facebook a faɗin ƙasar masu zanga-zanga a new york sun ɗaga kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da suka haɗa da masu cewa ran baƙaƙe fa na da muhimmanci sosai da kuma masu cewa wannan ba shugabana ba ne bayan yaƙin neman zaɓen da ya rarraba kawunan jama'a masu zanga-zangar sun ce suna fargabar gwamnatin trump za ta daƙile 'yancin jama'a ta kuma janyo tashe-tashen hankula tokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta amince ta karbi wasu 'yan gudun hijira daga kasar australia waɗanda aka jibge su a papua new guinea da nauru bayan da suka kasa isa australia ɗin ta ƙananan jiragen ruwa firaministan australia malcolm turnbull ya faɗi yau lahadi cewa wannan wata yarjejeniya ce sau ɗaya wadda ba za a kuma yin ta ba abin da muka sa gaba shine tsugunar da mata da yara da kuma iyalai in ji shi masu neman mafaka da suka yi ƙoƙarin isa australia ta ƙananan jiragen ruwa akan tura su wuraren tsarewa biyu da ke tsibirorin pacific kuma akan haramta musu shiga australia har abada ko da kuwa an tabbatar da cewa su sahihan 'yan gudun hijira ne ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun sha sukar irin halin da ake ciki a waɗannan wurare na tsibirai inda wasu daga cikin 'yan gudun hijirar suka shafe shekaru suna fama kuma duk ɗan gudun hijirar da ya ƙi damar da aka bashi ta zuwa amurka za a bashi biza ta zama nauru na tsawon shekaru ashirin. an sake buɗe bikin kaɗe-kaɗe da raye-rayen bactalan da daren ji asabar a birnin paris bayan kusan shekara guda da kashe mutane 130 da kuma raunata 500 a birnin a wani tsararren harin da kungiyar isis ta kai an fara bikin ne da yin tsit na minti guda don tunawa da mutane 90 da aka bindige a dandalin wake-waken ran uku ga watan nuwamban shekara ta dubi da sha biyar kungiyar isis ta yi ikirarin kai har-haren a wurare takwas a watan na nuwamba ciki har da dandalin na wake-wake da wuraren 'yan shaye-shaye da dandalin wasan kwallo wannan shine harin ta'addanci mafi muni da aka taba gani a ƙasar ta faransa gwamnatin ƙasar colombia da kuma ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma a ƙasar sun ba da sanarwar cimma wata sabuwar yarjejeniya jiya asabar bayan da aka ƙi amincewa da yarjejeniyar da ta gabata da ƙuri'un jin ra'ayin jama'a gwamnati da kuma ƙungiyar ta Fak wadda ta 'yan kwaminis ne da ke yakin sunkuru sun ce a wata takardar haɗin gwiwa sun saka shawarwari daga ɓangarori daban-daban a sabuwar yarjejeniyar wannan fiyayyar yarjejeniya ce a cewar shugaban colombia john manuel santos wanda a watan jiya ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel saboda kokarinsa na kawo ƙarshen wannan yakin to an gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To abin boye fa ya fara fitowa fili domin gwamnan jihar Adamawa a Najeriya tare da tawagarsa sun kaddamar da aikin wata hanya inda kuma daga nan suka faɗi cewa idan zaɓe na gaba ya zo a Najeriya mutum ɗaya tilo za su goya wa baya. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. da alamun abin boya sama fitowa fili na cewa wasu kusoshin jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya suka soma neman kujerar shugaban kasa tare ma da kada gangan zaben shekarar da goma sha tara. wannan mako ya soma bayyana ne yayin kaddamar da wani aikin hanya a jihar adamawa jihar da ake walakabi da matattarar rikicin siyasar najeriya da farko dai ma ga abdulrahman abaji meta da ke zama shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya a kan namu demokuraɗiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba a yi ba daga zaɓen amurka mun tabbatar da allah yake ba da mulki watanni uku za ka rantse da ƙur'ani trump ba zai kai zaɓe ba amma allah mai ba da mulki ya bashi ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na wartin baba ne na Dr. Bindir na Abdulrahman Abba na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa ƴaƴansa ne nasa ne za mu bita duk wannan gwamnati na a tiku Abubakar ne. Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru jibrila. Mutane kullum su ce ni dan gidan turaki ta ina zan zama dan gidan turaki wannan reni ne ba ni yarda da wannan turaki uba ne a wajena ni ɗansa ne ni ne ɗansa na fari idan wani bai ji daɗi ba ya je ya sani a cikin kwalaban kok ya rufe ni. To wai ko mai tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ke cewa ba? wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba na nema ne domin in kawo ci gaba a adamawa ba ni da niyan yin ritaya in zauna abuja ba zan zauna lagos ba zan zauna kaduna ba gida zan dawo ana nan ana ta maganganu a kai ni kake wa aiki ba ni kake wa aiki jama'an adamawa kake wa aiki kuma shi yasa muka shirya na shirya da kai in ba ka yi ba za mu shirya kuma a'a ni ke abin da na ga dama a gwamnati ni ban taba ce maka ko aiki ma ka ɗauki mutum ba. kawo yanzu jami'ar apc a jihar adama bata ce komai ba tukunna to amma tun bayan komawar su nuhu ribado buba marwa da kuma su injiniya gundiri zuwa jami'ar apc aka ma soma dambarwa a tsakanin 'yan bangaren bindo da ke tare da atiku da kuma bangaren abuja wato bangaren su tsohon gwamnan jihar murtala yako da ke tare da sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawal ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria ka isan mu na tun ka. to a jamhuriyar Nijar kuma an daɗa tsawaita dokar ta ɓaci ɗin nan ne da aka sa a yankin Difa bayan an kai musu wasu hare-haren Boko Haram a watannin da suka gabata. Ga wakilin musulmi Mummuna Barma da cikakken rahoton. Ko da yake wasu rahotanni na cewa ƙura ta fara lafawa a yankin na Difa a sakamakon alamomin da ke kwatanta an ci ƙarfin Boko Haram, nasarar da ake dangantawa da dagewar dakarun ƙasar ta Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na rundunar haɗin kan ƙasashen yankin tafkin Chadi. Gwamnatin ta Nijar na ganin dacewar ci gaba da tsaurara matakai, dalili kenan da ta gabatar da buƙatar sake tsawaita matakin dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku, kamar yadda ministan tsaro kallamu tari ya sanar a zaman majalisar dokokin ƙasar. il y a de moins en moins d'attaques dans la région de, de Difa. Ça veut dire que la situation est de plus en plus sous contrôle. Bayan nazarin wannan bukata, dukkan bangarorin majalisar dokokin kasar ne suka amincewa gwamnatin ta Nijar ta sake tsawaita dokar ta ɓaci a yankin na Difa. etat d'urgence abubuwa ne wanda ya shahi soja mu bakin mu ba su goyon baya mu addu'a kasar Nijar gaba ɗaya ba difa ba ko ina ma Allah ba mu zama lafiya. Ka gani alhamdulillah tule dipte gaba ɗaya sun gamu sun ba da goyon baya na kaka za yi Allah kamu zaman lahiya kuma an gaya musu ka'idodi da ya kamata can ita ita da aka yi an mata ka'idodi ba haka bane kara zuwa aka bata sai dai honorable Lamido Mumuni Haruna dan majalisar dokokin kasa daga mazabar yankin Difa na cewa prolonger l'état d'urgence c'est aussi de mon point de vue faire en sorte que les des mesures d'accompagnement du point de vue économique soient prises Kafa dokar ta ɓaci yana da fa'ida don tabbatar da tsaro, to amma irin wannan mataki yana buƙatar gwamnati ta ɗauki wasu matakan inganta rayuwar jama'a da samar da hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar da abin ya shafa. Musamman matasa yana da kyau a samo musu ayyukan yi don kaucewa faɗawa tarkon Boko Haram da ke ƙoƙarin samun magoya baya ta kowane hali. Ce on pourrait espérer que nous pourrons la paix et la sécurité dans la zone. A can baya wasu talakawa a yankin Difa sun koka sosai da yadda dokar ta bacin da aka kafa ke barazana ga ayyukan noman tattasai wanda ita ce hanya mafi samar da kudaden shiga ga al'ummomin wannan yanki da ke amfana da albarkatun ruwan tafkin Chadi da na kogin kumadugu Talakawan na masu zargin jami'an tsaro da ƙoƙarin fice makaɗi da rawa a ayyukan tsaron da suke yi a wannan yanki. kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan al'ummar ta difa a majalisar dokokin ƙasa ya koka a watan da ya gabata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to ruwa yau da muna cikin jamhuriyar ta niger inda ajiya wasu ɗalibai a birnin maradi suka fa tirji game da ɓata lokacin da suka ce suna fuskanta kafin su gama karatun jami'a hakan ya ja sun yi aron gama da 'yan sanda garin yin wannan zanga-zanga da sanyin safiyar jiya ne ɗaliban jama'a ta ɗan duk kuɗin kulur da ke birnin maraɗi suka fantsama a titina domin nuna fushin su yadda karatu ke tafiyar hanwainiya biyo baya jiyajen aiki da malaman jama'a ke shiga ganin wannan zanga-zanga ta ɗauko wani sabon salo ta garwaya da ƙone-ƙone ya sa jami'an tsaro auka cikin ɗaliban na jama'a da kuma aiki da barkonon tsoha ya zuwa kulake ga wani ɗalibi da bayani. da niyyar ɗalibai na a zo ne a liƙe biron an sanya sharshar a ce musu to tun da ba wani aiki suke ba gara su ta gina su kwanta har biyar su dawo su yi su koya alkol da ba amma wanga toyotoyin ba ijiran suka yi niyyar shi ba ɗalibai suka yi niyyar shi ba kuma abu ne wanda mutane da yawa sun shigo cikin shi wanda ba bai shahi su ba an kama mutane har da mata aka kama aka su an ba wasu kashi an shi musu ko sun gauce wajen tsallake katanga kuma yanzu can wurin kwanan itidiyan babu kowa tamkar da ya adon tafiya kwanakin baya ne ɗaliban jama'a suka yi wata tafiya ta lumana ya zuwa fada gwamna inda ya karɓe su da kyau kuma haya musu albashir kamar haka to sun zo sun sha hankalinmu amma ko da suka yi wannan ɗin suka kawo kukan mu muna nan tsaye-tsayen daka dare da rana muna ta ganin duk waɗanda ya kamata saboda mu samu warware waɗannan matsalolin in dai wannan ne dalilan yajin aiki muna tsammanin bai kamata ba wannan satin ya ƙare ba a koma karatu ba university ɗan duk ɗan kulodo ganin kusan wata guda watakila ɗaliban ba su ga an kula da su ba yasa suka ƙara fantsama a titina hakan yasa jin ta baki abar ɗin neto wani ƙungiyar furfulla wani ba ya dace a ɗauka domin a daƙile wannan matsala yara na jami'a wallahi ba su lahi abin da suke bukata a ba su ilimi an yi tsaye babu ilimi kenan wannan abin shine kai musu karo suka ce to za su zanga zanga saboda a hiddo duk hanyoyin da za a bi a ba su ilimi abin da ya kawo nan tarzoma hitowar iko kuma iko da suka hito su suna da tasu gaskiya ta cewa su kare wasu abubuwa can na daban waɗanda ɗalibai ke iya bata mu da matsayin mu na kungiya hore hula na masu kare haƙƙin adam mun tattauna da magabata mun tattauna da su 'yan makarantai mun tattauna da su malaman jami'ai duka mun gano matsala yanzu in akwai miliyan sattin gobe jami'a tana fara aiki shi yasa muka shiga cikin magana muka ba da magana muka dan tattausa ko ina aka ji kuma alhamdulillah sun saurare mu saboda tun jiya da dare ni gaba na sai da suka kira ni su jami'an tsaro suka fara sakin dalibai kuma alhamdulillah wannan abu da suka yi sun kyauta saboda wannan abin shi ke kawo kwanciyar hankali shi ke sa a gane juna yanzu dai abun a jira a ga yadda wannan matsala za a magance ta domin karatu ya inganta ga ɗaliban jami'ar ɗan duk ɗan kuloro da ke birnin maraɗi sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar niger ana fa tare da sashen hausa ne na muryar amurka a washington dc a gundumar columbia kenan a cikin shirinmu na lasariya ga maimaitin shirin duniyar amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. An haife shi a birnin New York a wata unguwa da ake kira Queens kuma shi ne na hudu a cikin 'ya'ya biyar na wurin mahaifinsa. Shirin namu na wannan makon zai dubi ne kan takaitaccen tarihin zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka kammala a wannan mako. sannan za mu yi dubi kan zanga-zanga da ta biyo baya bayan da aka ayyana trump a matsayin wanda ya lashe zaben sannan shin ko kun tuna mun baku labarin wata 'yar somaliya ba amurkiya da ta tsaya takarar zaben majalisar dokokin jihar minnesota za ku ji yadda ta kaya amma da farko ga ibrahim jarmai da takaitaccen tarihin zababben shugaban amurka donald trump wanda shi zai zama shugaban amurka na 45 bari jirmai ya fara mana daga inda aka haifi trump An haife shi a birnin New York a wata unguwa da ake kira Queens. Donald Trump ya girma cikin unguwar masu hannu da shuni da ake kira Jamaica Estate, kuma shi ne na hudu a cikin 'ya'ya biyar na wurin mahaifinsa. Mahaifinsa Fred Trump mai sana'ar gine-gine ne. A shekarar 1968 ne Donald Trump ya kammala karatu a babban makarantar horas da harkokin kasuwanci yayin da mahaifinsa ke ci gaba da gudanar da harkokin gine-gine a unguwar Queens da Brooklyn. Donald Trump ya mayar da hankalinsa ne a ƙetaren rafin da ke gabashin birnin. akwai matukar wahalar gudanar da ayyuka a ƙetaren gadar yankin manhattan sakamakon yawan tashe-tashen hankula da ke wurin amma donald trump ya yi ƙoƙarin fara kasuwanci wanda da taimakon mahaifinsa ya zuba jari a kamfaninsa da zunzulutun kuɗi dala miliyan guda to a halin da ake ciki dai yanzu donald trump ne ya lashe zaben na amurka bayan da ya doke abokiyar hamayyarsa ta democrat hillary clinton da yawan ƙuri'un wakilan jiha-jiha da ake kira electoral college sai dai kuma wannan nasara ta zababben shugaba trump ta shammaci mutane da dama kuma har wasu suka bazama kan titunan wasu manyan biranen ƙasar amurka ciki har da new york domin su nuna fushinsu kan nasarar da ya samu masu zanga-zangar da yana cewa ne donald trump ba shine shugabansu ba ya kuma kamata ya yi gaba ko da yake zanga-zangar an yi su ne cikin lumana amma an ga dandazon mutane a layi na biyar da ke kallon katafaren ginin nan mallakar zababben shugaban kasar wanda ake kira trump tower da ke new york well, uh, the United States has made a terrible A nawa ganin Amurka ta tafka babban kuskure. Ina ga Amurkawa sun nuna rashin kwarewa wajen sauyin gwamnati kamar yadda hakan ke haifar da matsala a wasu kasashen yammaci da sauran sassan duniya. Ba su kuma hangi abin da ka iya biyo baya ba, wanda hakan ya sa suka tsindima kansu cikin mawuyacin hali da kuma saka sauran kasashen duniya cikin fargaba. har ila yau zanga-zangar ta kai ga gidan da donald trump zai zauna wato fadar white house da ke nan birnin washington Um, I um, I come from a family of political refugees Yanzu haka ina cikin tsoro. Na fito ne daga iyalin da suka samu mafakar siyasa daga Cuba. Kuma ina mai matukar farin ciki da wannan kasar ta karbe mu, amma ina cikin fargaba. masu zanga-zanga a sauran birane irin su philadelphia da boston da los angeles da san francisco da seattle sun yi tattaki su ma akan titina sai dai a wani sako da ya aike ta kafa sada zumunta ta twitter zababben shugaban kasa donald trump ya ce ya fahimci cewa 'yan tsirarin masu zanga-zangar suna nuna kishin ƙasarsu ne amma kuma ya nuna cewa za a samu haɗin kai da yin alfahari a nan gaba to yanzu ya rage daidai a ga irin kamun ludayin mulkin donald trump yayin da ake shirye-shiryen mika mai mulki a ranar ashirin ga watan janairun shekara mai zuwa idan muka leƙa fagen zaben 'yan majalisun dokokin jihar minnesota ilhan umar wacce ta tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar democrat ita ta lashe zaben gundumar da ta tsaya takara yar shekaru 34 ilhan umar ta shigo amurka ne a matsayin 'yan gudun hijira a lokacin tana shekaru 12 ita ce kuma 'yan somaliya ba amurkiya ta farko da ta fara lashe zaben majalisar dokoki a nan amurka masu sauraro baki daya a nan muka kawo karshen shirin duniyar amurka a daidai wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa muku wannan shiri musamman ma ibrahim jirmai da maryam bugaji daga nan birnin washington dc mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To an gaishe ka Malam Lalo sai kuma mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. sakon farko ya fito ne daga shugaban kungiyar muryar jama'a wato haruna muhammad katsina inda ya ce uwar gida hillary clinton ya kamata ki ja bakin ki yi shiru kada ki rika yin subul da baka irin na mr trump shan kayan da kika yi na neman shugabar kasa ba ke kadai lamarin ya dama ba kuma bai kamata ki zargi jagoran hukumar fbi james comey da cewa ya sanya hannu wajen kayar da ke ba da fatan za ki rungumi kaddara ki daina wasu 'yan jaye-jaye sai kuma saƙon gaba na baffa haruna bajoga malami a jalingo firamare da ke ashaka ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika ba komai ya jawo wa donald trump bakin jinin 'yan zanga-zangar amurkawa ba illa irin kalaman da ya rika yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe don haka ya dace mutum a ce ya koyi mulki da baki kafin ya fara a aikace sako na gaba ya ce salam voa hausa Da fatan kuna lafiya, don Allah ku ban dama na yi kira ga mai girma gwamnanmu na jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da ya taimaka mana ya kawo mana kasuwa a garin Mahuta. Ya ce hakika mai girma gwamna ba ma jin daɗin rashin kasuwa a garin Mahuta. Rashin kasuwa a Mahuta ita ce babbar damuwarmu. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. sai kuma wannan ya ce muna miƙa jinjina ga dakarun ƙasar iraki kan ƙoƙarinsu na ƙwato garin nimrod daga hannun ƙungiyar isis allah ya ƙara ba su nasara daga aminu biyu biyar nguru sako na gaba ya ce tabbas shakka babu zargin da hillary clinton ke yi wa daraktan hukumar fbi na taka rawa ta musamman wajen rashin nasararta a zaben amurkawa wanda suka zaɓi mr donald trump da alama akwai gaskiya a ciki sai dai kaddara ta riga fata kawai naziru abubakar sabo gusau shi ya iku da wannan sako wannan ya ce salam voa hausa an san da jelar biri amma ake ɗaure shi a kwankwaso don allah ku bani dama in miƙa saƙon cigiyata zuwa ga majalisar dattijan najeriya Haƙiƙa mu al'ummar kano ta kudu muna neman sanatan mu honorable kabiru ibrahim gaya yau kusan shekaru biyu kenan ba mu san yanda yake ba don allah idan ya ji wannan saƙo nawa to ya zo muna son ganin sa saƙo daga sama'ila alafulatan shi ko wannan ya ce haƙiƙa zargin da abdulmumini ke yi wa 'yan majalisar wakilan najeriya na yi wa rayuwarsa barazana ruwa baya tsami banza don haka gwamnatin najeriya akwai buƙatar ta duba wannan lamari da idan basira tare da gudanar da sahihin bincike domin cire shakku a zukatan 'yan ƙasa don tabbatar da gaskiyar al'amari sako daga baba gana ibrahim zangon daura a jihar katsinan najeriya wannan sako ya ce muna taya sabon alkalin alkalan najeriya murna wato chief justice wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya naɗa. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya ba shi ikon yin aiki cikin nasara da adalci musamman a yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ke yi. Sako daga Malam Lurwani Sa'idu Gayiri a jihar Zamfara da kuma Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchin Najeriya. To haka yake sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin kada a gaza. Kafin mu ƙare za mu sake komawa ga Ibrahim domin ya bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice a wata tattaunawa ta wayar tarho da ta yi da waɗanda suka ba kwamitin yaƙin neman zaɓenta gudunmawa hillary clinton ta ɗora laifin kayan da ta sha a zaben shugaban amurka kan shugaban hukumar bincike ta fbi james comey tana mai cewa sake shiga binciken amfani da akwatin saƙonnin imel na saba na kanta da ta yi a maimakon na gwamnati ya kashe makwamitin yakin neman zaɓenta gwiwa matuƙa. gadojin haɗa kan jama'a muke so ba katangar raba su ba abinda masu zanga-zanga suka yi ta ɗaga murya suna faɗi kenan jiya asabar a harabar otel ɗin ƙasa da ƙasa na trump da ke nan birnin washington dc wannan wani martani ne kan alkawarin da trump ya yi na gina katanga a iyakar ƙasar ta ɓarin kudu don daƙile shigowar 'yan mexico waɗanda trump ya bayyana da miyagu kuma masu faɗi. amurka ta amince ta karbi wasu 'yan gudun hijira daga kasar australia waɗanda aka jibge a papua new guinea a da nauru bayan da suka kasa isa australia ɗin ta ƙananan jiragen ruwa firaministan australia malcolm turnbull ya faɗi yau lahadi cewa wannan wata yarjejeniya ce sau ɗaya wadda ba za a kuma yin ta ba ya ce abin da muka sa gaba shine tsugunar da mata da yara da kuma iyalai masu neman mafaka da suka yi ƙoƙarin isa australia ta ƙananan jiragen ruwa akan tura su wuraren tsarewa biyu da ke tsibirorin pacific kuma akan haranta musu shiga australia har abada ko da kuwa an tabbatar da cewa su sahihan 'yan gudun hijira ne an sake buɗe bukin kaɗe-kaɗe da raye-rayen batlan da ke da wato da daren jiya asabar a birnin paris bayan kusan shekara guda da kashe mutane 130 da kuma raunata 500 a birnin wani tsararren harin da kungiyar isis ta kai To an gaishe ka da takaitattun labaran duka duka shirin ya kammala sai kuma in Allah kai mu gobe da sassafe za a ji abokan aiki a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Chibahiro Dodo ne wanda ya ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne al Alsantas ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alherin sa mu zama lafiya.